Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. masauraro yusuf abdullahi ne ke muku salama a cikin shirinmu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke birnin ya mai a dalilin yaduwar cutar coronavirus da ya kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin washington dc shirin da a cikinsa za ku ji cewa majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa annobar covid-19 na iya jefa wasu ƙasashen afirka a cikin wani mummunan yanayi na ƙarancin abinci za mu ji matakan da tarayyar najeriya ke ɗauka game da wannan al'amarin yawan ɗaukewar wutar lantarki da ake fuskanta a sassa daban-daban na jamhuriyar nijar a cikin wannan wata na ramadana ya kawo wa masu sana'ar kankara ko galacticas za mu ji halin da ake ciki a birnin kwanni wata kungiya mai zaman kanta da ake kira rotary club ta taimaka wa hukumomin kiwon lafiya na damagaram da wasu makudan kudade a yakin da ake yi da cutar corona akwai mu da shirin kowa bar gida da kuma sharhin jaridun nijar To amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan kun saurari labarin duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasashen duniya na ci gaba da sassauta tsaurin matakan suna na yaduwar cutar corona inkiya COVID-19. Kasar Italiya ta fara sassauta matakan tsaida yaduwar cutar ta corona daga jiya Litini. a yayin da ƙarin jihohin Amurka ke ta sassauta tsaurin matakansu don maido da hada-hadar tattalin arziki. Italiyawa sama da miliyan hudu aka bar su suka koma bakin aiki jiya litini bayan killacewa mafi tsawon lokaci a Turai. Ma'aikatan kamfanoni da na gine-gine sun fara ayyukansu a yayin da aka kuma bar mutane su ɗan tattaka tare da ziyartar 'yan uwa. Gidajen sayar da abinci sun yi ta cinikin kunshe-kunshen abinci a karo na farko tun bayan da aka fara hana zirga-zirgar. Kasar ta tabbatar da adadin masu ɗauke da cutar ta corona wajen dubu ɗari biyu da goma sha biyu da kuma waɗanda cutar ta kashe wajen dubu ashirin da tara. Jami'an kiwon lafiya sun ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar wajen ɗari da tasa'in da biyar jiya Litini. wanda ya sauki sosai idan aka kwatanta da sabbin kamuwa wajen ɗari tara da aka yi ta samun kulle yomin zuwa ƙarshen watan maris ƙasar china ta zargi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da abin da ta kira yaɗa kalamai masu haɗari da ƙarerayi game da inda cutar corona wadda a yanzu ta gama duniya ta samu asali kwana ɗaya gabanan nan babban jami'in diplomasiyyar amurka ɗin ya ce akwai ƙoƙarin shaidar cewa Cutar ta samo asali ne daga wani ɗakin binciken sinadarai da ke Wuhan ƙasar China ba wata kasuwar da ke daura da wurin ba. To amma kafar yada labaran gwamnatin China ta CCTV ta caccaki abin da ta kira kame-kame na fitar hankali da Pompeo ya yi. Tana mai ikirarin cewa ba ƙirƙiro cutar aka yi ba. A wani shirin gidan talabijin ɗin ABC mai suna This Week, Pompeo ya ce, ku tuna fa China na da tarihin yada cuta ga duniya, kuma suna da tarihin amfani da ɗakunan bincike marasa inganci. Wannan ba shi ne karan farko da duniya ta fuskanci yaduwar wata cuta sanadiyar rashin kwarewa a ɗakunan binciken China ba. A faɗi tashin neman rigakafin kawo ƙarshen annobar COVID-19 a duniya wasu magunguna guda takwas na kan gaba. ana kan gwada ingancin waɗannan magunguna takwas kan mutane a China da Amurka da Burtaniya da kuma Jamus. Baya ga waɗannan akwai kuma wasu aƙalla tasa'in da hudu a matakai daban-daban na haɓaka. Gwamnatin Trump na ƙoƙarin samun miliyoyin rigakafi zuwa ƙarshen wannan shekarar. To sai dai ƙwararru na cewa saurin da ake yi ya sa ba a ɗaukar matakan kauce ma haɗari. Gashi kuma babu tabbacin yiwuwar magungunan su aiki. Kamar a sauran nahiyoyi a Afirka ma wasu ƙasashe sun fara sassauta matakan hana yaɗuwar korona. A Najeriya, hukumomi sun fara sassauta tsauraran matakan hana yaduwar cutar corona daga jiya Litinin a Abuja babban birnin tarayyar kasar da Legas birni mafi girma a kasar wanda ke nufin sake buɗe hada-hadar tattalin arziki a kasar da tafi fi karfin tattalin arziki a Afirka bayan makonni sama da hudu na da hada-hada. A kasar Tanzania kuma, shugaba John Magufuli ya yi watsi da gwajin cutar corona da ake yi a kasar da cewa bai da inganci bayan da gwajin ya nuna cewa dabbobi ma da 'ya'yan itatuwa na kamuwa da cutar ciki har da akuya da gwanda. A ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar Kongo kuwa tashin goron zabi da farashin kayan abinci ya yi ya sa har jami'an majalisar ɗinkin duniya da na gwamnatin ƙasar na bayyana al'amarin da wani yunkuri na neman ƙazamin riba a lokacin da duniya ke fama da matsala Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch na kiran da ayi cike a wani kwari da ke arewa maso yammacin Siriya wanda aka mai da shi wurin jefa gawarwaki na tsawon shekara da shekaru. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin ta faɗi a wani rahotonta na jiya cewa ta samu labarin wannan kwari mai suna Alhoda mai nisan kilomita 85 arewa da birnin Raqqa ne yayin da ta yi tambayoyi ma mutanen da ke yankin da masu nazarin hotunan tauraron ɗan adam. da bidiyoyin kungiyar ISIS da kuma tura jirgi mara matuki da ta yi wanda ya yi ta shawagin ɗaukar hotuna a wannan kwari mai zurfin mita hamsin. Kungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam ta ce kwarin ya kasance ƙarƙashin ikon ISIS tun daga shekara ta 2013 zuwa 2015. To da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai rahotannin da muke tafe da su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa annobar COVID-19 na iya jefa wasu ƙasashen Afirka a cikin wani mummunan yanayi na karancin abinci. Ko waɗanne irin matakai ne Najeriya ke ɗauka na ganin bata shiga cikin wannan halin ba? Ga rahoton da wakiliyar sashen Hausa na murya Amurka Madina Dauda ta aiko muna daga Abuja. sanarwar majalisar ɗinkin duniyar ta alakanta karuwar haɗarin fuskantar yunwa ne da irin matakan da gwamnatocin ƙasashen afirka ke ɗauka domin daƙile annobar coronavirus ta hanyar killace jama'a da kuma dakatar da hada-hadar yau da kullum abin da ke tasiri kan fannonin kasuwancin noma da kuma masana'antu ganin cewa damina ta sauko a najeriya na tambayi ministan kula da muhalli mahmud muhammad kowane ƙarin haske zai yi a kan matakan da ƙasar za ta ɗauka wajen ganin bata shiga yanayin yunwa ba ga amsar da ya bayar. Ko a bayanin shugaban ƙasa da ya yi magana a kan wannan magana da kika yi na a tabbatar da cewa duk da ana yaƙi da wannan cuta a yanzu ma'aikatu daga ciki har da ma'aikatan noma ya zama na fa kada su manta su ci gaba da ɗora ɗan ba kan tabbatar da cewa tun daga damuna ta doso an samu yanayin da a cikin wannan halin dai da ake za a yi wani yunkuri da za a tabbatar da cewa an samu harkar noma ta ci gaba don a samu abinci saboda haka abu ne wanda yake gwamnati tana sane da shi tana kuma yin shiri a kai akwai kwamiti da aka nada wanda yana zaman tsare-tsare ta yadda za a bullo akwai kwamiti ma hatta na taki wanda shi ma yana nan yana aiki damunan na yanzu ga ta nan ta kunno ka ai dama yanzu shirye-shirye ne ruwa baya sauka ya tsaya sosai akalla sai mun shiga watan shida to kin ga yanzu shirye-shirye din ne ba wai fara shuka za a yi yanzu ba shi kuwa memba a majalisar samar da ingantaccen iri na najeriya ibrahim musa ya ce tuni majalisar ta tantance iri wanda zai inganta hanyoyin samun abinci abin da ya kamata gwamnatin tarayya ta yi ta yi kokari ta nemi kamfanonin ingantattun iri ta nemi majalisar samar da ingantaccen iri ta samu manya-manyan shehunan malamai na dakunan bincike na jami'o'i da muke da su wanda suka shafi aikin gona a yi zama da su a ga yadda za a taimaka manoman nan a ɗauki ingantaccen irin nan a sai shi gaba ɗaya a ji a ba su kyauta a tura malaman gona na gwamnatin tarayya da na jiha kamar yadda ake tura malaman likitocin asibiti akan wannan ibtila'in coronavirus ɗin yunwa ma ibtila'i ne idan ya samu ƙasa saboda haka a tura mutane su su sauka ƙasa su samu manoma su wayar musu da kai su tabbatar da sun yi amfani da ingantaccen irin ina ganin idan gwamnatin tarayya ta haka ta samar da ingantaccen iri shi ma nan zai taimaka a lokacin da yake nashi bayanin shugaban kwamitin kula da harkar noma a majalisar dattawa kuma ɗaya cikin manyan manoma a ƙasar. Sanata Abdullahi Adamu ya ce gwamnatin tarayya ta shirya tsaf wajen tabbatar da cewa manoma sun samu takin zamani cikin sauƙi domin tabbatar da an yi noma ba tare da wata wahala ba. Ba buhun taki musamman na NPK da zai wuce naira dubu shida. Kuma babu zancen a ce ya waɗansu 'yan baranda na taki masu da taki don daga na samun ƙarin kuɗi. An ƙayyade ba kuɗi wanda za a yi da naira dubu shida. ba an ce dubu biyar da dari biyar ba ne ƙari eh, an samu saboda dubu biyar da dari biyar ba dari hmm. biyar ɗin akwai na na safara na kowane buhu da ɗaukar kowane buhu shi ne aka yi dubu shida to wannan shi ne abinda da aka fara yi tun daga dubu ashirin da goma sha bakwai zuwa jiba sha takwas zuwa bana ɗin nan ba wanda ce an yi wahalan take sai da wanda ce ba shi da kuɗin sai amma take ya samu kuma farashi kusan an raba an sauka da kudin take fiye da ah, hamsin bisa ɗari kusan rabin abin da ke sai da farashi ya sauka wani wasu yin farin ciki da haka ko nawa kai kudin taki akwai ba ya sai ba. Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ce akwai fargabar adadin waɗanda za su iya faduwa cikin yunwa a nahiyar ta Afirka ya karu zuwa tsakanin mutane miliyan 34 zuwa miliyan 43. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. 'yan kasar tarayyar najeriya da dama ne da ke kan iyakan nijar da najeriya ke shigowa birnin kwanni na jamhuriyar nijar a duk shekara a cikin watan ramadana domin sayan kankara ko galas waɗanda su ma daga bisani su sayar to sai da bana sana'ar ta kankara ta samu babban koma baya a sakamakon yawan ɗokewar wutar lantarki da ake fama da shi a birnin na kwanni kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na wakilin murya amurka haruna mamman bako A daidai wannan lokacin na azumin Ramadan na wannan shekara, radadin zafi da ake fama da shi a janguriyar Nijar kamar sauran kasashen yankin Sahel ya sa masu azumi ƙara buƙatar ababen more rayuwa musamman kayan sanyi, inda mata da ke cikin gidaje ke fakewa da lokacin azumin domin yin sana'ar kankara babu ƙaƙƙautawa. Wannan ko domin samun kuɗaɗen shiga tare da kawowa masu gidajensu agaji domin tattalai iyali waɗansu mata da sana'o'in na sayar da kankara ke tashe sosai a wannan lokacin na azumin ramadan sun bayyana muna yanda abin nasu ke tafiya ko da yake sun ce a bana akwai matsalar wutar lantarki da ke sawar kankar rashin yin inganci in hannun mun ci mun sha allah shi ruwa asiri mun yi ma dangi mun yi ma yan uwa to yanzu matsalar gaskiya rashin wuta wuta kwata kwata yanzu firigo yan kakkun na fanka ko mu ci ba ta yi mu dai gaskiya muna kan kokiyan a dan gyara muna mu samu murwa mu kanmu asiri tallafi ko sun ga tallafi ko mazajen mu tunda ka gani a ci a sha a yi sutura a yi kyauta namiji kakin shi kawo kayi dubara kayi kenan kaga dai an gare tallafi ciki eh, a kasuwa ta galas sai dai mu ce alhamdulillah kasuwa babu ta kai tun da galas gashi nan kwana uku shi kai ruwa ko kwalba kwalba bai muna dan ba mutane mu taimaka musu da yan ruwan sanyi suna sha saura mu kuma mu sha cikin gida saboda dai matsalar huta ba ga matsala ta huta mu dai muna so a tausaya mana a sauƙaƙa mana ita wallahi to mu dai galaskin ko mun sai da kaɗan na muka sai da ba mu wuce na sai da jikka ko jikka biyu kamar sha na aka cikin gida don saboda ba bai ma ma zai yi wanda za a saidawa na na hwace ma. amma dai harin ka alhamdulillahi wallahi muna sai da las. yanzu kan ko na sha gaskiya bi amma dai bana kan gaskiya kasuwa kan babu ta mu dai samu ko na sha dai to muna tallafa ma dai mutane muna bada kuma sadaka wannan tashe na sana'ar ta kankara na haɓaka sosai ne dalilin shigowar 'yan Najeriya a garin na birnin Kwanni inda masu yawa daga cikin su ke sayan galas ko kankara a Nijar kasancewa tsakanin birnin Kwanni da ke cikin jihar Tawa da Ilela Local gamman tarayyar najeriya kilomita uku ne kawai haka ma ba su da wutar lantarki a kowane lokaci tare da raɗaɗin zafi da ake fama da shi a wannan yankin yakan sa su dole shigowa a jangure ta nijar domin sayan karkarar don su kai su sai suwa su samu riba. Waɗansu daga cikin 'yan Najeriya masu sana'ar ta galas sun yi mini ƙarin bayani game da sana'ar su ta sayar da galas tare da kokawa da rashin samun galas ɗin kamar yadda suka saba a wannan shekarar ta bana. Kasancewa wutar lantarkin ba ta da ƙarfi a irin wannan lokaci na Ramadan ko a nan iyakar birnin Kwani da Illela saboda kowa na amfani da kayan sanyi. yi a irin wannan lokaci. Ya sha mai hora gidan ruwa lela. Gaskiya a shekara bana akwai matsala saboda wata ba ta isa. Ko mun zo wani lokaci ba a samu shi maza sai a samu ko haka wuce ka samu ɗa talatin ko arba'in haka. Shi ne saboda matsalar wutar ba a samu. A saɓanin da gaskiya ana samun har ɗari biyu ɗari uku ɗari duk ana samu. Kowace shekara muna zuwa kwarai insha Allah zai ko ban daɗe cikin Nijar ɗauka na kai shekarar na shida ko bakwai. ina ɗaukar galasa a wurin. da abdullahi ya ce ma mai kankara sa'anin kankara dai kaga san dai ita sana'a yan kana ayyanta tana da mahimmanci wani waje wani lokaci wani lokaci ko ba ta da mahimmanci kaga can hwarin za mu taimaka ɗauko kankara wanne walaya ba wata harka ta ba kuma walaya mu da inda su ka ɗauko ta gaskiya suna taimaka mana dan ni an taimako in kana da kuɗi in ka da kuɗi suna aje maka ita sannan akwai ni walaya ne na kasan kankara za mu sai samun ita dala goma har gobe sai dai ni na ga fake ma na ce to bari in ƙara musu sha biyar biyar kuma wasu wani wuri suna cewa kuma ba su ƙara sai san muna sha biyar biyar sai dala ashirin ashirin ni ma kan kai ana zuba mai ita in na ga wani mabukaci mai so ina yin sai san mai dala ashirin ko dala ashirin da bai haka a dai gama kama lahiya tun da ji watan azumi na ba can an kai wani wata na na wanda bai da alharma wasu ba su ma sun ma ba sana'a yanzu ga watan azumi saboda ba a samu sana'ar ta kankara ta samu ta goma shi ne a nan iyakar Nijar da Najeriya saboda shigo 'yan Najeriya a kowane lokaci suna sayan kankara ko galas domin kaiwa su domin su samu abin sanya yawon rayuwa a wannan lokaci na azumi saboda rashin wutar lantarki sassa da suke fama da ita a can kasar su haka zalika ma saboda irin bala'in radadin zafin da ake fama da shi a wannan yankin haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To madala karfa shafa waɗannan shirye-shiryen na musamman na zo muku ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai birnin da magaram inda wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Rotary Club ta taimaka wa hukumomin kiwon lafiya na yankin da wasu kudade da suka kai miliyan goma na saifa a matsayin gudunmuwar kungiyar wajen yaki da cutar corona kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto da wakiliyar da amurka tamar abari ta aiko muna mataimakin gwamnan jihar da magaran mamman haruni ya karbi wannan taimako kamar da kuka gani wannan kungiya ta rotary club reshen da magaran ita ce ita ma ta kawo gudunmuwarta dangance da wannan kokowa da ake yi da alloba ta coronavirus to alhamdulillah sun kawo ƙoƙarinsu. abin da ya shahi gan abin da ya shahi wannan alkol na wanke hannu da kuma kayayyaki da dama wanda suka ce gudunmuwa ce suka kawo domin kokowar wannan da muke yi na yaƙi da cutar coronavirus kayayyakin za a mika su ne ga likitoci la'akari da yadda su ne ke fuskantar hadari kasancewar a koyaushe suna tare da masu dauke da cutar wannan kokari da suka yi sun yi shi domin a ba likitoci saboda kamar yadda kuka sani likitoci su ne wanda suka yi hadari a cikin wannan tahiya domin marasa lahiya za su zo su kuma za su rungume su su kula da lahiyarsu domin lalle a cikin masu zauwa kuma akwai wanda tayyu suna ɗauke da wannan kwayoyi kenan kun gani shine su suka yi nazari suka gani ya kamata wannan mutanen a kawo musu tallafin domin kariya da wannan kwayoyin cuta. Maman Haru ya kara kira ga sauran kungiyoyi da masu hannu da shuni na su taimaka don yakar wannan cuta. Sauran abokan hulɗa da su ci gaba da kawo gudunmuwarsu domin mu yi kokowa da wannan cuta hal Allah ya sa mu raba da ita. Shi ma dai Laminu Isa kabura magajin gari na shiya ta uku ta da'irar da magaran jan hankali ya yi ga mutane da ke yi wa al'amarin rikon sakainar kashi. duka rotari ta yi komande ta niger da muka rarraba kuma shi ne mu muka samu na kusan miliyan biyu mu ma aikin duka ɗaya ne kowane inda muke ai ci gaba ne muke nema kenan yana tana haɓaka da magarama an samu mutum sama da ishirin kawai kira za a mutane su kiyaye abin da aka gaya musu nan su rika ɗan kiyayewa yawa wanda suke gani kuma karya ce kaka tunzura wasu ka tsaya akan haka nan kin kai ka yi zaman ka amma ka rika tunawa cewa ka diba irin wannan mace-macen wada ake yi akwai ayar tambaya a gaskiya a rika tamuna ana busa jama'a muna kiran su su rika dan kiyayewa tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger to madalla a gaida tamar abari yanzu kuma ga abdulaziz adili toro dauke da shirin kowa bar gida kowa ya bar gida gida ya bar gida Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirar mu da Malam Idi na asalin ƙasar Nijar mazaunin jihar north carolina da ke na amurka to da diba alwashin naka da samu a niger da yanzu amurka ke samu na bayan wata biyu wata uku da ka zo na amurka ya kaga sauyi eh, abdulaziz ni da aka bani ma abin nan kina albashi na na da aka bani ma ni sai na ce ya wani abokina na ce wannan an ya ba kuskure na ce kaka wannan mutum din za a ce biya kuma sati ne wai biya wai na sati ne aka bani sai naga abun da nake samu a can gida shine na wata guda har ya limka ya huce shi shine aka bani a sati guda mm. sai na ce to kaga wannan abu wannan shekarun duka da muka ashe mu mun yi asara wanda yake dai ba asara wata Allah ne abin da Allah ne ya da shi <laughs> za ka yi aiki wannan shekarun da na yi da tsaya na diba na gani kawai a tsawon shekara guda sai na ga abin da nake iya samu a wannan duka shekarun na samu shi a shekara guda na Amurka. saboda mm-hmm. aikin da na yi aikin da na yi kuma da biyan da ake wallahi lokacin nan biya babu wanda zai zo shi nan ya ce an dauke shi eh, ma'aikata haka kamar biyan da ake mushi ce a ah, ba an kwari shi kona da ba baka sani ba kai ka fito daga gida abin da ake baka ko kaɗan da ya kai ba abin da ake <laughs> baka wannan mm. abin sai ka babban biya ne haka nan lokacin nan babban biyan ne amma yanzu kaga da yake komai yanayi na sakiya in kai tunani da lokacin da kai aiki ana biyan ka kamar dala takwas ko dala tara awa dala dola tara ko dola takwas mhm. ana biyan ka da yanzu aikin nan shine ake biya wajen dala goma sha hudu sha biyar a gani a mm. lokacin nan da yanzu an samu su yanayi mai kyau aiki komi ya sake tahiya ta an yi ta tahiya abubuwa sun sake biya ya karu sai dai abin ban mamaki yanzu na ji an ce komi ya sake ba kamar da in baka da takardun aiki sai ka kwashe shekaru da dama kana wahala wallahi wannan aziz gaskiya ce hudu yanzu komi ya sake a game da harkar takardu don gaskiya a da yadda musa bincike yana da kyau amma tun da aka fara rikici-rikici a cikin kasar nan aka yi wannan abin mm, da 9-11 wani hare-hare 'yan ta'adda ba? Eh, mm-hmm. yan ta'addanci da suka zo aka yi wannan abin da aka kashe musu wajen mutum dubunne da dubunne tun daga shi ne suka fara bincike kuma ba su wasa ba kuma har yanzu ke ake yanzu abin ya karu ma saboda system kin da ake cewa kamar data bus duk abin da gare ka wata information kin taka ana sa ta cikin abin inda inda ka zo ka dora hannu ko kuma aka buga sunan ka duk abubuwa na ka sai hoto an kana da takarda an buga takarda babu inda za ka koyi musu <laughs> iko Allah ka gani yana aiki an samu ci gaba ko mutanen mu dai eh, da yake daman ba mutane bane masu karambani ita Amurka akwai abin da bata so mm. kana cikin kasar da kace za ka yi karambani mm. eh, ka ce ka shiga abubuwan da bai shahe ga ba ko ka ce ka yi wasu abubuwa wanda kai kana kwatanta kai ka san kasar a'a amma in dai ka zamna dan inda kake sun san inda kake in dai baka taba abin da zai taba wani eh, a rayuwarsu ko kuma mulkinsu ko kuma za ka taka eh, doka mm-hmm. to mm-hmm. wannan insha Allah sai kai shekara ɗaya ke ana ba wanda ya damu da kai tunda nan ba bambancin kabila a ce irin wannan kai dan kana dan Afirka wannan iya dan Amurka ko ko a'a da kai da dan Amurka baki da hori da wani iri da kai dai da su duka koman fiye da kuma wani gama ma sai an diba an gani ga ka kai baka da takarda su suna takarda kuma kuna aikin wuri guda ba a gwada maka bambancin a ce maka irin wannan kai kai wayannan dan Afirka ne ka taitan kai wani ne a'a suna tsoron su yi maka wannan ma don kan mm. su shiga cikin rayuwarka inda su sun san eh, doka kuma sun dauki ɗan adam da muhimmanci a jiyan mm. da harka take to malato mutane na can afirka kamar ba sa san yin aiki afirka haka da haka kai ka ganin ka me dalilin da yasa ba mu samun ci gaba da 'yan afirka ke yi a afirka kamar na yanzu ka diba da in kashe amurka in kashe masana'antu da dama za ka iske waɗanda ke aiki a kasar a cikin masana zaga 'yan afirka ne amma ba sa iya aikin wanda aikin da suke nan ba sa yin sa a can kasashen su ka ganin ka me dalilin haka wannan abin sai in ce maka rashin eh, kamar nutsuwa kai da kanka ka nutsu a cikin kanka abin da kake so ma wani in kake so ma kanka ka so ma wani shine ba mu da shi mm. mutanenmu da suke zauwa nan kaga nan dai suna aiki yadda ya kamata mm-hmm. aiki ma na nutsuwa da aikin da aka ce wannan afirka ne in ka bashi kowane irin aiki ne da ke. Karhe bakwai sai ga mutum na wurin aiki alarki in ka je Niger in ka je su a Najeriya za ka je ka iske ofis ka iske mutane karhe goma karhe goma sha ɗaya ba kowa. Shi ne ai Kamal Aziz wannan zauwa eh, kasashen turai wannan gaskiya kamar makaranta ce. Hmm. Ga 'yan Niger ga 'yan Afirka ma ba Niger ba kamar makaranta ce kamar wurin horo ne. duk wanda ya zo ne ya shekara ɗaya biyu in ya koma gida za ka ga bambanci tsakanin shi da wanda bai zo nan ba mhm. tunda ya sani ya gani ya ga kati kuma ya san da lalle aiki shine mutum umaru sanda idi kenan ɗan asalin ƙasar Nijar mazaunin jihar north carolina da ke greensboro mun gode daga ka mu dama tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani ni abdulaziz adli toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Mani Barma zai kamuna shirin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité wacce ta rawaito cewa ministan tsaron jamhuriyar niger ya mai da martani bayan da wasu masu amfani da kafafen sada zumunta suka zargi sojojin kasar da hallaka wasu goman fararen hula a kewayen inates da ayyaru iyaka da kasar mali jaridar ta ce ministan tsaron ya karyatar da wannan zargi da ake ganin an kitsa ne takanas da nufin goga wa sojojin nijar kashin kaji alhali kowa ya san su da mutunta tsarin aikin samar da tsaro a duk inda suke jaridar lanketar na cewa gwamnatin nijar na shan matsin lamba daga waje don ganin an yi adalci a shari'ar da ake yi wa mutanen da suka yi sama da faɗi da kudaden makamai a ma'aikatar tsaro ta ƙasa jariyar ta ce a wannan karan tura ta kai bango domin masu hannu da shuni a bakan hulɗa na ƙasashen waje sun buƙaci hukumomin ƙasar su bi diddigin waɗannan kuɗaɗe ba sani ba sabo don ganin duk wanda ya ci dukiyar ƙasa ya amayar jaridar lukanar da shene ta bayyana cewa cibiyar nazari da bincike ta international crisis group ta shawarci hukumomin jamhuriyar nijar su sake buɗe masallatai don kaucewa dukkan wata tashina-tashina mai nasaba da dalilan addini jerin ta ce a washe garin bullar annobar cutar corona ne gwamnatin ta nijar ta rufe wuraren ibada da zumar dakile yaduwar wannan bala'i to sai dai lura da yadda tsawaita wannan mataki ka iya cusawa jama'a wasu miyagun akidun da kungiyoyin ta'addanci ke yadawa a yanzu haka Ya sa international crisis group kiran a sake buɗe masallatai amma kuma tare da mutunta matakan kariyar da aka shimfiɗa mukarkare da jaridar lukanar amfiri wacce ta ruwaito cewa azumin bana ya zo wa 'yan nijar a karkace saboda tarin matsalolin da ake fama da su a wannan ƙasa sanadiyar annobar cutar covid-19 ga bakin talauci da ya addabi jama'a biyo bayan tsayawar ayyuka a ma'aikatan gwamnati tare da dakatar da ayyukan sufuri yayin da harkokin kasuwanci ke cikin yanayin tangal-tangal jere ta ce idan aka hada waɗannan matsaloli da yanayin zafin da ake ciki rayuwa a yau a nijar sai godiya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To kafin mu rufe shirin ga nasihar malamai albarkacin wannan wata na Ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Ah, da farko suna na Malam Bala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة ala على من لا نبي بعده da farko dai shi dai ramadana wata ne na Allah subhanahu wa ta'ala mai alfarma wanda yake ɗauke da gafarar Allah subhanahu wa ta'ala yake tattare da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da 'yantar da wuyan bayi na Allah daga wuta zuwa aljanna. Da haka annabi rahama sallallahu alaihi sallam yake faɗa na cewa kullu amal Imin adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi Hadithul Qudsi ya tabbatar wanda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa dukkanin aikin da bawa zai yi nashi ne illa azumi kawai Allah ya ce azumi nawa ne kuma ni ke sakawa bawa da shi ko mala'iku ba san irin adadin ladan da za a ba mai azumi ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga mai azumi akwai faraha guda biyu ma'ana farin ciki guda biyu wanda zai yi su lokacin buɗe baki ita ce ta farko da kuma ranar da zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala nuna mai sakamakonsa wa juna saboda shayar da mai azumi dai manzo Allah sai ce za a rubuta maka ladan azumi shi ma kwatankwacin ladan mai azumi ba tare da rage mai azumin da lada ba dan a ƙarshe manzo Allah sai ne cewa a ita kun na bi shi tamar ku ji tsoron wuta kura da tsagin dabino ne to Allah ce mu mu Allah amfana da mu wannan azumi To madalla da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan birnin Yamai. Bonjour.